ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد alaikum wa wa السلام yau ma kamar وبركاته allah كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساك داود موانا رانا تلتنين sha bakwai ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da takwas wace ta yi daidai da sha biyu ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta tara a cikin alkur'ani wato suratu tauba surat tuba wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna ta najeriya ajiya mun kwana akan aya ta ɗari ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin falalan sahabbai radiyallahu an muna cikin bayani lokaci ya riske mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayanin cewa khairun nasi qarni wato mafi alkhairin alkarni wanda shine yake a cikinsa shine lokacin sahabbai radiyallahu an sannan a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة wato waɗanda suka zauni gida gabanin muhajirai suna son muhajiran sannan ba su da ɗauke da wani ƙulli ko tuƙuƙi na hassada a cikin zukatansu wato mutanen madina kenan sannan bayan ga wannan aya sai subhanahu wa ta'ala ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman waɗanda suka zo a bayan sahabbai addu'ar da suke yi ya Allah kai mana gafara ka gafarta ma waɗanda suka gabace mu da imani wato sahabbai kenan wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah kar ka sanya hassada ko kyashi ko gaba a cikin zuciyarmu game da waɗanda suka gabace mu na sahabbai to sai ya zama cewa kai ɗinnan ka zo yanzu ba ka da wanda kake kullawa ba ka da wanda kake faɗa da su sai waɗancan mutane to menene babinka kaga ashe baka ma kasance daga cikin muminan ba kenan tunda Allah subhanahu wata'ala ya siffanta waɗanda suka zo a baya da imani to kai sai zaman a ba ma maganan imanin ake ba la'antan su kake kana tsine musu albarka kana Allah wai dare da su Muhammad Bayyumi ɗaya daga cikin marubuta waɗanda suka yi rubutu akan abin da ya shafi shi'a yana da wani littafi a ƙa'idu shi'a abin da yake cewa ya tafi ƙasar iran ya tafi iraq sai ya zamana daga cikin abin da ya gani idan wa'azi ya yi wa'azi koko ana so a nishaɗantar da mutane waɗanda suke zaune suna sauraron wa'azin to ala'ance abubakar dauma saboda in ba a la'ance su ba iyadan billah to wa'azin kaman ma ba a yi ba muhadarar ba ta da wani armashi amma idan ana so a caza mutane a faɗakar da su sosai to shine a dinga la'antan abubakar da umar iyadan billah radiyallahu anhu. sannan ka koma cikin littafansu akwai du'a'u sanamai quraish wato addu'an gumaka guda biyu na qurayshawa su ne abubakar da umar mai anwarun nu'maniya ya kawo cewa don mutumin da ya lazinci waɗannan addu'o'i a salloli guda biyar to tsakanin shi da aljanna sai dai in bai mutu ba addu'ar ba kawai wai cewa kake Allah ka bani Allah ka yaye min ba ya Allah ka la'anci abubakar da Umar ya Allah ka fitine su a cikin ƙabarinsu. ya Allah ka saukan musu da fitintunu haka wai addu'o'in suke fa sannan ake ce duk mutumin da ya lazinci addu'o'in nan a salloli guda biyar tsakanin shi da aljanna sai da in bai mutu ba to sai wani mutum kuma yau ya fito ya ce maka wai a'a wai su ba su zagin sahabbai wai ga mashi a cikin littattafansu an fito an faɗi falalan abubakar radiyallahu an an faɗi falalan umar allah ya ƙara masa yadda an ce kaza an ce kaza abin da ya faru a shekara biyu a saudiya wanda aka samu mutuwan alhazai ai mutanen iran su suka shirya wannan abu akwai wani mutum da ya bai wa gwamnatin saudiya labari cewa wato ainihin gwamnatin iran ta turo 'yan ta'adda kusan mutum dubu bakwai kasan saudiya a wannan shekara saboda abin da suka shirya ma ya faru ba allah subhanahu wa ta'ala ya takaita abin allah ya takaita abin saboda lokacin da wurin israudi hayaniya ta yawa sai aka ce to an kasa hanya gida biyu hanyar da ka shiga ba ta nan za ka dawo ba su sai suka ce hanyar da suka bi ta nan za su dawo ai kaga kenan da ganga aka shirya wannan al'amari sannan da wuri yayi wuri mutane suna neman agaji ana neman ruwa su 'yan iran tantin su yana kulle suna ɗaukan kemara suna dariya duk wanda ya je saudiya ya ga wannan ya san wannan suna dariya sai da aka hau ta tantin su aka fasa sannan aka nemi ruwa aka zo ana yayyafa ma mutane domin a samu mutane su samu tsira da imanin su wanda ya mutu ya mutu wanda kuma zai sha ya sha wani a will baro ake daukan mutane zuwa asibiti saboda abin da suka shirya ƙara ga haka bayan dariya da suka tsaya suna wa mutane halin da mutane ke ciki a lokacin nan waɗanda suka mutu duk wanda ya ga gawawwakin zai ga a tafin kafafun mutanen iran zai ga sunan abubakar da umar da usman a wannan kafa kuma sai ga aisha da hafsa ban san ko kun gani ba wannan wani al'amari ne sananne to yau kai ka har za ka fito ka ce wa mutane ku ba ku zagin sahabbai bayan ga abu sananne kai idan mutum zai shiga musulunci a wurin 'yan shi'a la shakka sai ya tabbatar da cewa da abubakar da umar da usman da aisha da hafsa yan wuta ne iyazan billah sai ya tabbatar da wannan magana wannan wani abu ne sananne muna da shi anan malam awal bani wannan abin da ɗinka gani saboda suna fitowa yanzu cikin karatutukan suna cewa a ah, ai wasu ba su zagin sahabbai ai wai gashi ya zo a kaza ku saurara ku ji wannan magana abin da yake faɗa عارف إيه؟ ولي الله ولي الله صلوات الله عليه واشهد ان فاطمه الزهراء واشهد ان فاطمه to yanzu wane ne yake da magana da zai ce su ba zagin sahabbai waɗanda ba su jin larabci wannan wani mutum ne ya zo wai zai anshi musulunci nagartaccen musulunci sai ya faɗa wurin malami yan shi'a sai ce to ka ce la ilaha illallah ce la ilaha illallah ka ce muhammadu rasu ka ce muhammadu su ya faɗa ya ce ka da cewa aliyu waliyin allah ne ya ce na shaida aliyu waliyin allah ne sai ya ce to ka shaida da fatimatu zahra da 'ya'yanta waɗanda ba su kuskure dukkaninsu wato waliyan Allah ne ya faɗa to ka ce ka yadda da abubakar da umar da usmanu da aisha da hafsa ka yadda yan wuta ne sai ya faɗa ce yan wuta ne to waye zai fito yanzu ya karanta maka wani nasta ya ce ba zagin sabai dan haka ku yi hattara da makida da dasisa irin na 'yan shi'a sun fito yanzu saboda sun fahimci cewa mutane sun fara gane su wane ne su sai suka ce to ya kamata mu ɗauki salo salon da za mu ɗauka ba za mu dinga sanya bagajen kaya ba wanda za ku gani ko da muzahara suka fito misali protest za ka gansu da fararen kaya saboda idan wuri ya yi wuri sai su fada cikin al'umma a rasa wane da dan shi'a amma in za ka sa identity ɗinka a gane ka to waɗanda kake faɗa da su ɗin sun san ko kai wane ne to sai ya sanya farar riga irin ka misali jallabiya ko ko ya sanya koriyar riga ko ko ruwan shuɗi misali in wuri ya wuri sai ya faɗa a rasa wane ne sannan abu na biyu suna tura matayensu gida-gida suna farautan matayen ahlus sunna ko waɗanda ba su ba duk wanda suka zo wurinsa ya fatattake su ya sallame su suna gaya musu cewa ai ga hakikanin shi'a ga yadda abu yake su in an ce Aisha ta ce radiyallahu anha in an ce Abu Bakar ne su ce radiyallahu an ce duk wanda ya ce maka wai har ma wani karatu ake ban labari wai ɗaya daga cikin malaman suna cewa wai duk wanda ya ce suna zagin kai duk wanda ya zagi sahabbai Allah ya tsine mai wai shi bai samu martani ba wai mu ne zai mayar daƙiƙai sakarkaru sahabban da suke nufi ba su tsine ba su ne salmanul farisi da abu zarrin al da miqdad ibn amr wanda ya fi shahara da miqdad ibn aswad radiyallahu an su ne kadai a wurin su fa sahabbai waɗanda ba su zagi don haka in gaji ɗan dan shi'a ya ce duk wanda yake zagin sahabbai Allah ya tsine mai shi a wurin sa waɗannan mutanen guda uku idan yace ba su zagin sahabbai ya gaya maka nassoshin da suka zo a cikin littafansu ya zai da shi dole a samu ɗayan guda biyu ko ya zamana ya ce bai san su ba to mu mun gaya mai gasu a cikin littafi ko kuma ya ce a'a ya san su to in ka san su kai ne ka fi malaman ka magabata sani ko ko su suka fi ka sani gida idan an zo ana binciken gida ana bincike ne da magabata koko da na 'yan baya ake lissafi to tun da magabatan ka abin suka rubuta kenan kai yau baka da magana ka ja bakin ka kai shiru kai baka ma san shi ba don haka mu hattara duk abin da za su faɗa mu hattara kai komai amma ban da shi'a saboda duk mutumin da ya riƙe a zaki sahabbai la'antan matan annabi alaihi salatu kula wallahi billahi tallahi ba zai gama lafiya ba haka yake mai to aiwa ma qaumu lutin minkum bi ba'i abin da ya faru a wancan shekaru ɗaya da rabi misali mutumin Allah Allah subhanahu wata'ala ba zai masa haka ba saboda an riga an gama shirin an gama tsari ya tura yaran mutane a wasu wuraren sun yi hatsaniya an kashe su an nakasa wasu an karya su an bata rayuwar wasu shi ko ya shirya ma yaransa yadda za su kama akalan kasa. Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa ya fara kakkaɓe su ɗaya bayan ɗaya kafin abin shi ya isa kansa ai mutumin Allah Allah ba zai masa haka duk shiri ya gama ya gama ya bautar da 'ya'yan wasu nasa kuma ya tura suna can suna ta karatu a wurare saboda in sun zo da tunaninsa za a juya ƙasa kamar da suke da tunani Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fara da ƙananan mujrima وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون Bayan Allah سبحانه وتعالى يا جماعة دكتين to sai mai da shi inna shani akan huwa abtar yanzu ya zama yankakken baya shine mai yankakken baya don haka mai hattara zagin sahabbai ba addini ba ne, cewa alkur'ani bai cika ba ba musulunci ba ne, zagin matan annabi alaihi salatu wannan ba musulunci ne. ko da ko shi mutumin ya ce maka wallahi ba su zagi kiya yake maka na yau za mu tashi akan aya ta 101 bismillah mal أعوذ ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم الله سبحانه وتعالى يتي wa mimman haulakum min al-a'rab akwai daga waɗanda suke kewaye da ku na larabawan ƙauye munafiquna akwai munafiqai an ce kabilu ne guda biyar zuwa shida akwai muzaina akwai juhaina akwai aslam akwai ashja akwai ghifa waɗannan ƙabilu daga cikinsu mafi yawanci akwai munafikai ba ma kaɗai haka ba wa min ahlil madina akwai wasu daga cikin mutane mazauna garin madina su ma munafikai ne maradu ala nifaq sun doge sun kafe sun goge sun san munafinci sun kuma tabbatu akan munafincin in aka ce marada ya bijire shaitanin marid ko kuma marid wato bijirarren shaidani muna fahimta wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madina akwai daga cikin mutanen Madina maradu ala nifaq sun doge akan munafinci ya rasulullahi ba za ka iya canza su ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la ta'lamuhum kai baka san su ba nahnu na'lamuhum mu ne muka san su wannan aya ta yi kama da yadda Allah ke cewa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamuhu akwai wasu waɗanda ba waɗannan ba kai baka san su ba amma Allah subhanahu wata'ala ya san su cikin waɗanda aka nuna ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su aka gaya masa su munafiqai ne shine hadisin muslim da ya zo, rahmatullahi alaihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna fi ashabi 12 munafiqa lallai a cikin na akwai mutum guda goma sha biyu munafikai ne ya nuna ma Hudhaifa ibn al-Yaman waɗannan mutane radiyallahu an yace takwas daga ciki tafihim dubaila wata wuta wacce za ta taso daga sama za ta zo ta kama ƙofan zuciyarsu wannan ta ishe su waɗannan mutane guda takwas a don haka shi sa Umar ibn Khattab radiyallahu an idan aka ce an yi rasuwa a lokacin yana khilafanci zai bincika ya ga idan ya ga Uzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma ya halacci gawan sai ya yi sallah comfortably ba shi da damuwa a cikin ransa amma idan bai ga Uzaifa ya halacci gawar ba radiyallahu anhum sai ce sallu ala janazatikum kai ku zo ku nemi mai sallah ya ga ku sallah tun da kaga Uzaifa bai halarci wannan gawa ba to wannan gawa akwai tambari akwai alama tambaya ta tare da ita shi yasa Umar din radiyallahu an sau da yawa yakan je samu Uzaifa radiyallahu anhu mai ce a zakara a zakara min nabiyyu fil munafiqin Do Allah ka gaya mu annabi ya ambata ni cikin munafikai ce a baka daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce munafikai. a don haka maradu ala nifaq sun doge akan munafici la ta'lamuhum annabi kai baka san su ba nahnu na'lamuhum mu ne muka san waɗannan mutane sanu azibuhum marratayn da sannu zamu mu azabtar da su azaba karo guda biyu tun mai radduna ila azabin azim sannan a maishe su zuwa ga wata azaba mai girma wacce tafi wannan azabar da za yi musu a nan duniya malamai sun yi bayanin bayani mabambanta akan abin da ake nufi da ainihin wato abin nan sanu'adhibuhum marratayn imam mujahid yace abin da ake nufi marratayn za mu azabtar da su karo guda biyu yace bil qatl was sabi za a kashe su sannan za a bautar da su sannan ibnu jurayj yace abin da ake nufi da sanu'adhibuhum marratayn za mu azabtar da su azaba guda biyu azabun fid dunya za mu azabtar da su a nan duniya wa azabun fil sannan za mu azabtar da su azaba a cikin kabari ra'ayi na uku Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yace abinda ake nufi da sanu'adhibuhum marratayn da sannu za mu azabtar da su azaba guda biyu bil amrad fi dunya za mu sanya musu cututtuka a nan duniya wa azabil akhirah sannan kuma za mu yi musu azaba ranar alqiyama ibnu zaid yana cewa shi kuma ra'ayi na hudu radiyallahu an bil masa'ib fi amwalihim wa auladihim abinda ake nufi da azabtar da su karo biyu za mu saukan musu da fitintinu da bala'o'a a cikin dukiyansu da kuma ƴaƴayensu wasani sannan azaba ta biyu fil qabri wato za mu yi musu azaba a cikin kabari sawa'an dai ko wannan ne ko wancan to duk mutumin da ya ɗauki hali irin na munafinci ba zai zauna lafiya ba ba a duniya ba ba a lahira ba Allah subhanahu ta'ala zai masa azaba a nan duniya sannan kuma zai masa azaba ran alqiyama domin ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira lallai munafiqai suna ƙololuwar kasan wuta can can can kololuwa ba za ka taba samun wani mutum da zai zo taimake su ba daga azabar Allah subhanahu ta'ala. a nan akwai abin da malamai suka yi bayani wa abin nan maradu ala nifaqi la ta'lamuhum annabi kai baka san su ba sai aka samu a cikin musnad abdurrazzaq radiyallahu an ya ce akbarana mu'ammar an qatada mu'ammar ya ba mu labari daga imam qatada radiyallahu an yana cewa ma balu aqwamin yatakallafuna ilman nas menene matsalar mutane ne a yau suna ɗaura ma kansu damuwan sanin sai sun kwakwafe sanin alin da al'umma suke ciki ba haka muke a yau ba shi yasa ake cewa misali yau ba a kiwon dabba ɗan adam ake kiwo misali kamar yadda nake buga misali na hankali da za ka cire rigarka da misali ko gajeren wandonka a ce wannan public toilet ne misali toilet ne na al'umma wanda wannan zai zo ya shiga wancan ya shiga misali na wanka sai a ce ka cire singiletin ka ko kuma dan gajeren wandon ka misali sai ka rataye jama'a ko ya rataye nasa mutane saboda tsananin bibiyan mutane wani in ya ga gajeren wannan zai cewa wannan gajeren wannan na malam kamis ne kaga dai ba sa shi malam kamis yake yana yawo ba misali amma saboda tsananin kwakwafe sanin son menene al'umma halin da mutane suke cikin ki yasa masu iya magana suke cewa lauka kashaftum ma sadafantum da za a ce za a tunkuɗi zuciya a bibiye ta a ga da ke mara ce wacce kake kallo da yawa daga cikin al'umma za su mutu a rasa wanda zai binne su saboda zuciyar ba abinda da ta kunsa babu alkhairi a cikinsa kuma sau da yawa mutum yakan tsaga maka haƙora ya ɓare maka baki kamar kwalin siga wai shi mai son ka ne amma kuma shi ke cin diga ka shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace maradu ala nifaqi la ta'lamuhum kai baka san su ba nahnu na'lamuhum mu mun san su a don haka sai imamu kasada yake cewa me ya samu mutane da suke kokarin sai sun gane halin da mutane suke ciki a ce fulanun fil janna ai wani dan aljanna ne fulanun fil nar ko wani in kana neman dan wuta haka zaka ji ana cewa ba in kana neman dan wuta ka samu wani to shikenan an gama wane ne ya gaya maka wannan dan wuta ba haka muke ba ya tabbata a cikin muslim rahimahullah akwai mutumin da shi bawan Allah ne subhanahu ta'ala duk aiki da ake da tunanin za su kai dan adam aljanna yana aikatawa sai wani shi kuma duk aikin da ake tunanin za su kai dan adam wuta yana aikatawa sai shi bawan Allah ke cewa wallahi wane dan wuta ne sai ga wahayi ya sauka jibrilu alaihi salatu ya sauka yace wane ne wannan wanda yake mani rantsuwa tsakani na da bawana cewa wani dan wuta ne shi da yake ganin bawa ne na Allah nagartacce ga ya masa ba na son ayyukan shi kuma na sa shi a wuta wancan din da yake rantsuwa cewa mummuna ne bara gurbi ne na gafarta masa na sa cikin cikin gidan aljanna a don haka to abu ya kai ga yanzu ya wuce zahirin aiki wai zuciyar kama yanzu mutane wai suna son su ce maka sun san abin da zuciyar ka ta kulla muna fahimta sai yake cewa ku duba annabawa qala sai yace fa iza sa'alta ahadahum an nafsi da zaka tambaye mutum game da kansa qala sai ce la adri wallahi ni ban san makomata ba la'amri anta bi nafsika a'lamu min wallahi kuma kai ne kafi kowa sanin ko kai wane ne to kai baka san makomaka ba amma kuma kama wannan hukunci wuta wancan da aljanna kai taka makomar ina take zai ce maka ban sani ba to amma to kai in baka san kanka ba ta ina ne ka gane wane dan wuta ne wane dan aljanna ne ko na fahimta malamai sai ya ci gaba da cewa walau takallaftu shay'an ma takallafahu al-anbiya laqad takallafta shay'an ma takallafahu al-anbiya qablak duk mutumin da ke da irin wannan tabi'a da hali to ya daura ma kansa abinda annabawan da suka gabace shi ma ba su yi irin wannan hali ba ga annabi Nuh abin da yake ce da mutanensa qala wa ma ilmi bima kanu ya'malu yace ni ban san abin da suke ciki ba annabi ma da sassan ya faɗi wannan magana wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila ain ina zan iya sanin wannan abu da kuke yi fitina ce gare ku yanzu ko ko dan wani lokaci ya faɗi wannan magana to in annabin Allah zai ce a ah, ban sani ba ma adri ma yuf'alu bi wala bikum ban san yadda za a yi da ni da ku ba annabi nuhu ya ce alaihi salatu wassalam bai san halin da al'ummarsa suke ciki ba bai san abin da Allah ya hukunta musu ba sannan annabi shu'aib yake ce da mutanensa alaihi salatu wasalam baqiyatullahi khairul lakum in kuntum ta'lamun wa ma ana alaikum bihafiz ni nan ba makiyayi bane kyawawan ayyuka da za ku aiwatar ya fiye muku alkhairi akan waɗannan abubuwa da kuka fito kuna sa insa da niyya ku jama'a to in waɗannan annabawa sun faɗi waɗannan ababe ba su sani ba ban sani ba to kai ta ina ne ka gane cewa wani ɗan kaza ne wani ɗan kaza ne malamai kuna fahimta sannan wannan bangare na aya ga ta nan da zamu karanta ita ma tana da dalilin sauka malam karanto mana ita وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa akaruna akwai wasu daga cikin ku su i'tarafu bi dhunubihim su sun tabbatar da cewa su masu laifi ne sun yi laifi sun yi zunubi sun saɓi Allah subhanahu wa ta'ala khalatu amalan saliha sun gwama ayyuka kyawawa wa akara sayi'a wasu ayyukan kuma munana ne asallahu an ya tuba alaihim ta Allah subhanahu wa ta'ala yana iya ansan tubarsu ya gafarta musu kurakuransu inna Allah ghafurur rahim lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan gafara ne sannan kuma mai jin kai ne wannan aya kamar yadda Imam Mujahid yake faɗa radiyallahu an ta sauka ne akan Abu Lubana radiyallahu an yana ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har kullum ina son mu gane sahabbai radiyallahu anhum kamar yadda shaykhul islami yake faɗa rahmatullahi alai dukkanin su adilai ne amma suna kuskure ku gane wannan magana sahabbai radiyallahu anhum dukkanin su adilai ne amma suna kuskure saboda in kace ba su kuskure to matsayinsu ya zama daidai da annabawa annabawa su ne kadai ba su kuskure ba ba kamar yadda yan shi'a suke cewa ba dukkanin a'imma a wurin su guda goma sha biyu ma'asumai ne ba su kuskure matsayin su yayi daidai da na annabawa kenan a wurin su kai har ma idan ka koma wasu wuraren ma a'imma a wurin yan shi'a sun fi annabawan Allah subhanahu wataala saboda ya zo a cikin biharul anwa na yan shi'a wai aliyu yana cewa radiyallahu an ni ne idanun Allah ni ne kunnan Allah ni ne ke da wuta ni ke da aljanna ni ke ɗaukakawa ni ne nake kwafarwa ni ne nake ba da arziki ni ne nake hanawa ni ne zan muku hisabi ran alkiyama ayyukan waɗannan ayyukan wane ne yake da su to in ku aka ce akwai wani ɗan adam wanda ba annabi ba yana iya irin wannan aiki to me ake so a ce ya fi menene kenan Ya fi annabin kenan ko na fahimta malamai don haka wannan aya ta sauka ne akan Abu Lubana radiyallahu an kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin suratul anfal ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku ha'inci Allah subhanahu wa ta'ala kar ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ha'intan Allah shine ka ha'inci addini a hada baki da kai a yi ma ainihin addini zagon ƙasa a wulaƙantar da ƴan uwanka masu kallon alƙibla su wanke damɗe wannan shi ake ce ma ainihin ha'intan addini Abu Lubana radiyallahu anhu lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya je wa wasu yahudawa banu quraiza sai ya ce da su yanzu ina son ku sauka akan ainihin hukuncin da sa'ad zai maku muna son ku sauka akan hukuncin da sa'ad zai maku radiyallahu an sai su da yake shi abu lubana yana da kusanci da waɗannan mutane yahudawa sai suke tambayansa wane irin hukunci ne sa'ad zai mana ta baya sai musu haka idan kuka sauka akan hukuncin sa'ad sai ya musu haka ya nuna makogaro ma'ana yanka ku za'i yana cewa ina faɗin wannan ban bar wurin da nake ba sai na tabbata na ha'inci Allah subhanahu wata'ala da manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya dawo masallaci da ya dawo masallacin annabi alaihi salam sai ya daura kansa ya ce maɗiyarsa zo ki taimake ni wurin ɗaura kaina ya ɗaura kanshi a jikin ginshiƙi daga cikin ginshiƙin masallaci ya ƙi ci ya ƙi sha ya ce wallahi ni mutum ne mai laifi saboda na yi abin da bai dace ba ba zan ci ba ba zan sha ba sai Allah ya mani gafara kuma idan Allah ya mani gafara sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kulle ni shi zai zo ya kwance yana nan ya dauki kwanuka a ɗaure kusan kwana biyar shida bakwai takwas tara ya ce sai da na yi laushi tun ina tsaye sai da na koma na kuya saboda yunwa amma gasan wahala da a ce ba a yi mani gafara ba ana cikin wannan ummu salama ta fito radiyallahu anha take cewa aya ta sauka Allah subhanahu wa ta'ala ya maka gafara yace na gode ya ke uwar muminai amma wallahi ni ba zan kwance ba manzon Allah sai ya zo ya kwance ni domin in sake samun natsuwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka sai annabi alaihi salatu wasalam ya zo ya kwance sa to sai wannan aya da wancan ta sauka wa akharuna atarafu bi dhunubihim wasu daga cikin ku sun tabbatar da cewa su masu laifi ne khalatu amalan saliha sun gwama aiki kyakkyawa wa akhara sayyi'an kuma wani aikin mummuna ne asallahu an yatuba alaihim sayu idan Allah ya so subhanahu wa ta'ala ya so zai iya gafarta masu inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai jin kai ne ya tabbata a cikin bukhari hadisin jindub ibn samura radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce atani atiyani atani laylata atiyani masu zuwa guda biyu a wani dare sun zo mani wato mala'iku kenan fabta'athani ila madinatin mabniyatin bilabini bilabini zahabin wa labini fidda sai suka tashe ni suka kai ni wani gari wanda aka gina sa da ainihin yumbu na zinari da kuma yumbu na azurfa fatalaqana rijalun sai wasu mutane suka fuskance mu in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shatrun min khalfihim ki ahsani ma anta idan ka kalli wani gefe nasu to iya irin abin da ka taba gani kyakkyawa shine wannan kyau in ka duba gefe wa shatrun ka aqbahi ma an sannan gefen su kuma irin abin da ka taba gani na muni to iyakansa kenan ma'ana kenan tsagon su guda biyu ɗaya tsagon kyakkyawa ɗaya tsagon mummuna sai na tambayi waɗannan mala'iku guda biyu waɗannan su wanene ne ya gansu a irin wannan hai'a ya zanto barin su kyakkyawa barin su mummuna sai waɗannan mala'iku suka ce mani ai waɗannan da kake gani su ne waɗanda khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a su ne waɗanda sun gwama aiki kyakkyawa tare da wani aikin kuma mummuna tajawaza Allahu anhum Allah subhanahu wa ta'ala shine sai ya gafarta masu kenan abin da za mu iya tsinkaya duk mutumin da ya tafi da kyawawan ayyuka da kuma munana haka zai tashi gaban Allah subhanahu wa ta'ala ran alqiyam farayinsa kyakkyawa farayinsa mummuna kamar yadda zamu mu karanto a wannan hadisi ya zo a cikin wato ainihin musnadi na bai haƙi rahimahullah hadisin na abu huraira radiyallahu an yana ba da labari wato wajabci ko ko imanin musulmi da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi isra'i kuma yayi mi'raj a lokacin da annabi alaihi salatu ya tafi sama ta bakwai faqalu sai mala'ikun da ke sama ta bakwai suka ce hayyahu min akhin wa khalifa ma dalla da wannan dan uwa sannan mamayi fa ni'mal akh wa ni'mar khalifa ma dalla da wannan dan uwa ma dalla da wannan mamayi wa ni'mal maji sannan barkanka da zuwa marabanka da zuwa wannan farfajiya ta Allah subhanahu wa ta'ala suka ci gaba da cewa ja'a fa idza bi rajulin ashmat jalis da yazo shi annabi alaihi salatu wasalam sai ya samu wani mutum da furfura a zaune yana wato a haɗe da farin gashi da fari a kansa yana zaune a inda babil janna a kofar aljanna wa indahu qaumun bidul wujuhi wa qaumun sudul wujuh a wurin wannan mutum da yake zaune da furfura akwai wasu mutane suna da farar fuska wasu mutanen kuma suna da bagaken fuskoki a zaune a kusa da wannan mutum wa fi alwanihim shay amma a cikin launin su akwai jirwayi bangare fari ne bangare kuma baki ne fa atau naharan fahtasalu fi sai suka jema wani rafi sai suka yi wanka fa kharaju sai suka fito daga wannan rafi wa qad khalasa min alwanihim shay wannan dan launi nasu bakin sai ya zama ya ragu da baki ne a jikin su rabi sannan fari rabi sai ya zama na bakin yanzu ya dan rago summa innahum atauna naharan aka sannan sai aka sake cewa mutanen nan ko sake zuwa wani rafi sai suka je fahtasalu sai suka yi wanka fakharaju min sai suka fito daga wannan rafin wa qad khalusa min alwanihim shay sai aka sake samun wannan bakin ya sake rago daga cikin ainihin jikinsu sun dakalu an-nahra sannan sai aka sake umurtan su ku je ku yi wanka suka tafi suka shiga rafi na uku hawa yau fa dakalu fakharaju min sai suka shiga suka yi wanka suka fito wa qad khalsat alwanuhum mithla alwani ashabihim sai zamana yanzu launin su ya bakin gaba ɗaya ya kau duk jikin su yayi haske kaman hasken irin ƴan uwansu waɗanda suke zaune a wannan wuri fajalasu ila ashabihim sai suka zauna kusa da ƴan uwansu faqala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya jibrilu ya kai jibrilu man haula waɗannan su wanene ne bidul wujuh masu fararen fiska wa haula alladhina fi alwanihim shay sannan waɗannan waɗanda a cikin launin su akwai fari da baki su wane ne fadakhalun nahara waɗanda suka shiga wannan rafin fa khalusat alwanuhum ya zanto launin su yanzu yayi kyau bakin ya kau sai ga haske ya bayyana Do Allah ka bani labarin waɗannan su ne فقال سي جبريل يتي عليه الصلاة والسلام هذا أبوك إبراهيم wannan mutum da ka gan shi da furfura dai shine mahaifinka annabi Ibrahim huwa awwalu rajulin shamit shine farkon mutum wanda ya fara furfura ala wajhi al a doron duniya wa haula waɗannan ko da ka gani bidul wujuh masu fararen fiska qaumun wasu mutane ne lam yulbisu imanahum bi dhulm ba su gwama imanin su da shirka ba sun bi Allah subhanahu ta'ala sau da kafa sannan suka mutu kan bautan Allah subhanahu wataala su ne ka gansu da fararen fiska qala sai jibrilu yace alaihi salatu wasalam wa amma alladhina fi alwanihim shay amma waɗannan da ka gansu haɗe da fari da baki khalatu amalan saliha sun gwama aiki ne kyakkyawa wa akhara sayyi'a sannan kuma wani daga cikin aikin nasu mummuna fatabu sai suka tuba fataba Allahu alaihim Allah subhanahu wataala sai ya anshi tubansu fa amma naharul awwal amma rafin farko da kaga sun shiga fa rahmatullah rahmar Allah ce subhanahu wata'ala ya saukar a kansu wa amma naru thani amma rafi na biyu da kaga sun shiga fa ni'matullah ni'mar Allah ce subhanahu wata'ala ya ainihin saukar a kansu wa amma naru thalith amma rafin nan na uku da ka gani fa saqahum rabbuhum sharaban tahura Allah subhanahu wa ta'ala ya sha yadda su ne wani abin sha tsabtatacce wannan abu da suka sha sai ya inganta fata su ya transforming ya mai da jikinsu kyakkyawa ya koma kamar irin na 'yan uwansu waɗannan mutanen da suka mutu kan bautan Allah subhanahu wa ta'ala ashe kenan da wannan muke iya fahimta jama'a don mutumin da ya tafi da ayyuka kyawawa da kuma ayyuka munana irin abin da zai zamo kenan barayinsa kyakkyawa barayinsa mummuna har sai ya samu taimakon Allah subhanahu wata'ala sannan zai tsira daga wani yanayi ya koma wani yanayi to mu muna ma roƙon Allah Allah ya taimake mu akan bin Allah sannan kuma ya anshi rayuwar mu akan bin Allah domin idan ka tafi haka din haka da haka to ba mamaki ta yiwu Allah subhanahu wata'ala ya hukumu la mu'aqqiba li hukmi sannan yana aikata abin da ya so la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun ba mamaki a ce sai an sanya ka ka dan tafasu tukuna sannan a sake daukan ka a mai da kai wani ruwa ana kiran shi naharul haya wato tekun rayuwa don akwai al'umma waɗanda za a yi haka sun zo da kyawawan ayyuka sun zo da munanan ayyuka sai a ce to shikenan bari a azabtar da ku akan laifin nan da kuka yi mummunan aiki bayan an sanya su a wuta sun kone sun babbake to sai a ɗauke su zuwa wani ruwa ana kiran shi naharul haya ruwan rayuwa sai a sanya su a ciki ya zanto jikin ya dawo irin na mutanen aljanna amma saboda tsananin ƙuna da ruƙuƙi da musiba irin ta wuta ko da sun shiga cikin aljanna ɗan aljanna za su dinga cewa wane ne cikin nan aka ƙona don muna jin ƙaurin wuta to kaga irin wannan yanayi in sha Allah muna fatan Allah ya mana tsari da irin wannan yanayi amma sai an dace idan ya zamana wani misali da nake bugawa in ya zamana ba za ka iya fusata ka ɗauki dutsen guga kamar nama jikinka sai ya salace ba misali to yaya kake tsammani in an tsoma ka sukutun a cikin wannan wajen yaya za ka yi da rayuwarka Allah muke roƙo ya mana tsari da azaban wuta khudh min amwalihim khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim Allah subhanahu wa ta'ala yace waɗannan mutane da suka tabbatar da sun yi zunubi kuma suka aikata kyawawan aiki ya rasulullahi ba watsar da su zaka yi ba Ko min amwalihim sadaqa ka anshi zakka daga cikin dukiyoyinsu to tahirhum zaka tsarkake su wa tuzakkihim biha sannan ka girmama ayyukansu da suka aikata sakamakon wannan zaka idan an ce azzaka asalin shi at-tanmiya wato girmamawa annabi ki anshi zakkan dukiyarsu ka tsarkake su da wannan dukiya sannan ka ladabtar da su da wannan dukiya ko kuma ka horar da su da wannan dukiya ko ko a'a ka girmama wannan dukiya wa salli alaihim sannan kai masu addu'a inna salataka sannan ana karanta inna salawatika lallai addu'o'inka sakanun lahum abdullahi dan abbas yace ma'anan sakana nan rahmatul lahum wato rahama ce gare su in annabi ya maka addu'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka samu rahama wasu malamai suka ce inna salatak lallai ainihin addu'o'inka sakanun lahum wato natsuwa ne gare su za su samu kariya za su samu rahama ba za su fandare ba za su tabbata akan toba wallahu sami'un alim Allah subhanahu wa ta'ala mai ji ne ga abin da kuke aikatawa sannan masani ne ga abin da kowa ke aikatawa ya tabbata a cikin muslim <clears throat> rahmatullahi alai hadisin abdullahi ibn abi aufa ya kasance don mutumin da ya kawo zakkan dukiyarsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi masa addu'a shi yasa sai shi Abdullah ibn Abi Aufa yake cewa radiyallahu an da mahaifina ibn Abi Aufa ya kawo zakkan kuɗinsa ya gabatar gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sai masa addu'a sai ce Allahumma salli ala ala ibn abi aufa ya Allah ko kuma Allahumma salli ala ali abi aufa ya Allah wato kai addu'a ga dukkanin ala halayen ibnu abi aufa wata mata ita ma sai ta kawo zakka ce ya rasulullahi salli alayya wa ala zauji ya annabi kai mani addu'a da ni da mijina annabi da ya anshi zakkan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce sallallahu alaihi wa ala zaujik Allah yayi maki dadin tsira yayi maki addu'a irin tasa da kuma ke da mijinki ya tabbata har wa yau a cikin hadisi wanda bukhari da muslim ya rawaito rahmatullahi alaihima hadisin abu huraira ne wato radiyallahu an a lokacin abubakar ne siddiq bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu sai aka samu kabilu guda goma sha ɗaya sun yi ridda kabilu guda goma sha ɗaya sai suka yi ridda sai suka hana zakka abubakar ne siddiq radiyallahu an sai kira sahabbai radiyallahu anhu ce ku bani shawara yaya kuke ganin zamuyi yi da mutanen nan saboda su sun ce ai dama mu muna ba da wannan zakka ne saboda wanda muke ba yana mana addu'a yanzu ko tun da bai nan ba wanda za mu ba zakka kuɗi kai hasali ma suka ce sun ba addini sai sahabbai suka ce kamar Umar radiyallahu anhu yace ya khalifa ni ina ka da su kawai tunda sun ce ba za su yi addini ba to la fi dini babu tirsasawa a cikin addini abubakar ce la wallahi na mana'uni anakan a wata riwayan iqalan da za su hana mani wuya wato dabba ko da baibayin da ake daure dabba da ita kanu adduna huli rasulillah wanda suka kasance suna baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni a yau suka ce bazan ba ba za su bada ba laqataltuhum alaiha wallahi sai na yake su akan wannan da bai bai don haka sai ce a matsayina na shugaba na riga na zartar da al'amari wallahi la uqatilannahum hatta tanfarida salifati zan yaƙe su ko ni kadai ne kai koda da fatar wuya ta ce ni kadai wallahi sai na yaƙi mutanen nan abubakar ne siddiq radiyallahu anhu ya hada sahabbai aka fita aka je aka yaƙi waɗannan mutane wanda zai musulunta ya musulunta wanda aka kashe aka kashe sannan a wannan yaƙi ali radiyallahu anhu da shi aka je aka yi wannan yaki kai da kake cewa abubakar da umar kafirai to tambayar da za yi maka a nan misali waɗannan mutane da suka hana zakka musulmai ne ko kafirai a lokacin da suka ce sun yi ridda sun hana zakka yanzu musulmai ne ko kafirai kafirai ne saboda Allah ya ce wa wailul lil mushrikin alladhina la yu'tuna zakata hum bil akhirati hum kafirun bawane ya tabbata ga mushrikai su ne waɗanda ba su bada zakka sannan ba su yi imani da ran kiyama ba ashe kenan kaga yanzu kafirai ne to idan kace Abubakar da Umar radiyallahu anhuma kafirai ne to yanzu waɗanda za a yaƙa misali yanzu shin kafiri ne zai yaƙi kafiri dan uwansa does that make sense menene amfanin yaƙin in ya zama da shi abubakar da umar kafirai ne waɗancan mutanen kafirai ne to menene hikimar kafiri ya je ya idan wani kafiri babu fito to in ko kace a'a ai misali waɗancan mutanen kafirai ne amma waɗannan abubakar da umar suka je suka yaƙe su sai mu ce eh, to abin da yasa suka yaƙe su ɗin sun yaƙe su ina suke son su kai shi na a to su din kenan su suwa ne ne a to ku ina ka sannan kar ka manta a wannan yakin aliyu radiyallahu an yana da wani yaro ana kiran shi muhammad ibn al-hanafiya muhammad ibn al-hanafiya dan uwa Usaini a cikin wannan yakin aka samu uwarsa ta zamo ku yanga aliyu radiyallahu anhu ya aure ta ya barbare ta sannan ta haifi wannan yaro da ake kiran shi muhammadu bin hanafiya to in ya zama na waɗancan misali kafirai ne me yasa shi aliyu radiyallahu an kuma zai taimaki kafirai su yaƙi kafirai yan kuna fahimta malamai don haka wannan magana aƙida ce wacce take akwai mummunan haɗari a cikinta ya tabbata a cikin musnad na imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana idza da'a li rajulin asabathu wa asabat waladahu wa walada walad annabi alaihi salatu wasalam ya kasance idan yi wa mutum addu'a to addu'a takan sami mutumin sannan ta sami ɗansa ta kuma sami ɗanɗansa wannan shine dalilin da yasa sahabbai suka ta ya rasulullahi mana addu'a saboda ba wai tana tsayawa kan uba bane kadai a'a takan kai ga ɗansa ba ma wai ɗan kadai ba a'a sannan kuma takan kai ainihin ga jikarsa to shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato yake addu'a ga sahabbai sannan kuma su suka buƙaci annabin ya yi musu addu'a alaihi salatu wassalam za mu dasa aya ana insha Allah idan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana arabai zuwa gobe za mu tashi akan aya ta ɗari da hudu ita ce alam alamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadi ah, sai filin tambayoyin sha Allah kamar da aka saba akwai tambayoyi da yawa har kullum dai in ba a ji tambaya ba a yi haƙuri tambayoyin ne sukan fi ƙarfinmu ah, kuma mukan ɗauki waɗanda muke da tunanin sha Allah su ne a gaba-gaba mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum Allah ya kara malam imani amin don Allah malam menene hukuncin mutum musulmi da ya baiwa kirista kuɗi ta ci ko ta sha ruwa kuma da rana a cikin watan ramadan bai yi laifi ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وجاء ومتعني كلمة كفيها don haka kirista ya shiga ciki sannan ga aya ta zakka inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum akwai kiristoci da ake baiwa zakka domin a barbari tunaninsu ko za su dawo musulunci don haka ba laifi bane da musulmi ba kirista sadaka ya sha ruwa ko shi ma mutum ne Allah ya yi shi tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah ana tambaya anan ita ce mutum ne yake da account a banki sai kowane karshen wata sai ya ga sun tura masa da naira dubu biyu sai su ce masa a matsayin interest wato riba kenan zamu ce ko in shi kuma an ce haram ne to ya mutum zai yi malam nagode a sha ruwa lafiya daga ɗalibin assalamu alaikum wasu kullum duk kuɗin da suka zo wanda ka samu shubuha a cikinsu wato ba su da tsananin tsarkin da kai da shi abin da ake so ka ɗauka ka je ka bada misali sadaka ko ka je wurin gina rijiya ka bada ko inda ake ginin makaranta ka bayar ko inda ake ginin masallaci ka bayar ko inda ake haka lambatu ka bayar ko kuma ka baiwa wani amma kai bai halarta ka ci wannan kuɗi ba shine abin da malamai suka yi bayani har kullum duk kuɗin da ka san kana da ƙinƙini da shi a ranka to ba daidai ba ne ka ci ka ɗauka ka je ka sadauka mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu don Allah malam a taya mu da addu'a mun rubuta jarabawa sakamakon ya kusa fitowa malam menene hukuncin mahaifin da yake nuna bambanci a tsakankanin yaransa to Allah subhanahu wata'ala ku da kuke ta zana jarabawa ya baku sa'a ya kuma sanya a ci jarabawan kyakkyawan mahaifin da yake nuna bambanci tsakanin yaransa ya yi aikin haramu musamman abin da ya shafi kyauta domin ya tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi ma hadisin nu'man ibn bashir radiyallahu anhu ya ce babana bashir ya ɗauki gona ya bani sai mahaifiyata amra bintu rawaha radiyallahu anha ta wannan kyauta ban gamsu ba ban natsu da ita ba sai mun tafi fada wurin babban malam shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi dan ya bada approval yace kyauta ta shikenan zan bashi ya ansa amma in yace bai yarda da kyauta to tabbas ni ba zan anshi wannan kyauta ba kaga sabanin abin da iyaye mata suke a yau yau har malamai ma ake bi ma ya zanto an fasa gida a samu ƴaƴan mowa a samu ƴaƴan bora wai ya zanto ita da ta faɗa shi kenan malam kawai zai ji ya zanto ƴaƴayenta sun fi soyuwa a wurinsa baiwar Allah baki tsoron Allah wannan haramun ne mutlaka sai aka tafi wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sai ya tambaye sa yace a taita waladaka mithla hadha shin irin wannan gona da ka baiwa shi Nu'man ka bai wa sauran ƴaƴayenka ya ce a'a kuma kana da 'ya'ya ya ce eh. ya ce to ni na manzo sallam ana wannan ba ta kuma ya ce sai babana ya zo ya aiki wannan kyauta a cikin gidaje da yawa ana samun wannan wannan al'amari zai iya kai mahaifi wuta ɗaya kenan sannan abu na biyu wannan abu zai iya fasa kan 'ya'ya saboda a lokacin da ka zo ka nuna wani shine dan mowa wani ya gane baba bai ɗasawa da ni to ka taimaki gidanka wurin fasa gida kuma ta yi wanda kake korewa ɗin wanda baka tsasa wanda shi ta yi kuma ne zai kula da kai a ƙarshen rayuwa don haka ba daidai bane ka zo kai treating nasu equally kowa da kowa ɗanka ne la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa mai tambaya ta gaba ta ƙarshe yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara maka lafiya ilimi da yawancin kwana amin malam don Allah ina son a yi min ƙarin bayani kan halarci ko kuma haramcin staff cooperative wanda ake yi a ma'aikatu na gode to ni ban san abin da yake nufi da wannan abu ba shin menene wani activity suke running dashi na ma'aikata ko shi ne ake yi to shi a dashin da ruwa ne ko dan nufa eh, ma'aikaci ba ne ba na cikin wannan ba san yadda tsarin abin yake ba wane ne yake da idea kan staff cooperative adashin ma'aikata na you need to be louder sai kana daga sauti sannan kuma please ka dan yi mana hanzari saboda time is against akan hada kuɗi ne da ake hadawa let's for instance a ce akwai mutum goma shin ana bada kudi kuɗin for kwanan ne 5,000 kowa zai raising eh eh E na riba eh. eh. babu laifi a cikin misali mu ne muka tara kuɗi sai muka wakilta wasu su je su siyo mana kaya da suka siyo kayan sai suka ɗaura wahalhalunsu da kudin mota akan wannan kaya aka siyan ma da mutane sannan a ƙarshen shekara da uwar kudin da ribar da aka samu duk za a taru a raba bai ɗaya wannan babu laifi a cikinsa idan an samu riba mai yawa according to da yadda aka samu haka za a yi in ma an samu losses ne misali asara yadda abu ya fito da outcome haka za a raba wannan babu laifi a cikinsa na ake akan ba da loan in an baka loan in ka tashi dawa kana dawa da ƙari ne koko kuɗin da aka baka ka dawo da shi suna ƙari a to wannan bai dace ba in an baka loan ya zanto an baka dubu goma a saurara in an baka dubu goma aka ce ka dawo da sha uku ya zama haramun riba wannan bai halatta ba a musulunci amma inda kudin kawai za ka dawo da ita kudin kawai za ka dawo da shi wannan taimake ka babu laifi a cikin wannan al'amari na alaikum salam wasu ma'aikatan ba su karawa idan mutum aka ba shi dubu goma eh, in zai dawo da shi eh, fahimta ba kai ne aka baka dubu goma eh, kullum yana dubu wata yana bada dubu biyu eh. Eh. babu a ciki in lokaci yayi gobe Allah da zai zo mana da bayani idan babu interest a ciki to wannan babu laifi amma duk abin da za a ɗaura masa wani abu kansa ko da a cooperative ne ko non cooperative ne wannan is is, is prohibited wannan haramun ne haramun ne mutlaka musulunci bai dare shi ba ko da a cikin cooperative ne ko da out of abin gani bai halatta ba za a sai mu hattara abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu daida wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana akwai Allah ya aiko da naira ɗari yana buƙatar addu'a da kuma Qur'ani da mu da shi Allah ka biya mana buƙatunmu sannan ga asusun marayu wata baiwar Allah ko ne bawan Allah ya aiko da aka Allah ka Allah ka dauki addinin musulunci da musulmai da kafirci da kafirai ka ba mu zaman lafiya ka ba mu kuma abin da lafiyar za ta ci ka ba mu kuma zama lafiya Allah ka yi shi da kasan nan namu lafiya cace shi akan yin daidai da cace shi akan yin daidai da cace shi akan faɗin daidai subhanaka allahumma wa ashhadu an la ilaha illa anta